assalamu alaikum wa rahmatullahi wa godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu lafiya kuma ya samu kaza musulmi fatan mu Allah ya samu cika da imani ya yafe mana kurakuranmu ya sa aljanna ita ce makomarmu a yau kwanan wata uku ga watan uku shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da ashirin 24 ga watan sha ɗaya, shekara ta sha 2017 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafin albarka na alfusul fi siratin rasul sallallahu alaihi wasallama ah, ban sani ba mun gama yaƙin badar ne an kammala ko za mu tashi ghazwatu bani sulaim طيب قال mu'allif رحمه الله ta'ala, malam yake cewa ghazwatu bani sulaim daga cikin yaƙuƙuka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je akwai wani yaƙi da ake ce da shi ghazwatu bani sulaim malam yace summa nahada bi nafsihi al-karima sallallahu alaihi wasallam ba'da firadihi bi sab'ati ayyam li ghazwin li ghazwi bani sulaym فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق هربا وقد كان استعمل على المدينة سباع ابن أرفطة وقيل ابن أم مكتوم um, wannan yaƙi bayan an gama badar wanzu Allah ya tashi sati guda kenan da gama badar da kansa ya tashi ya tunkari wannan kabila ta banu sulaim ya zauna kwana uku a wurin a garin a gurin wato jama'ar sun maraja walam harba bayan kwana uku ne ya dawo ba a yi dai yakin ba saboda um, sababi daga cikin asbab a lokacin ya sanya wanda zai tsaya masa a madina wakilinsa wani mutum mai suna siba ibn urfuta shi ma sahabi ne wasu ka ce a'a abdullahi ibn ummi maktum shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya zamanto wakilinsa a madina daman ɗabi'ar annabi ne idan zai tafiya yakan sa waɗanda za su ko wanda zai zamanto wakilinsa ko da wani abu zai iya faruwa don a ainihin wato warware matsala. bayan wannan akwai wani yakin komadu da ake ce da shi ghazwatu sawiq malam yace faslun fasali da yake magana akan ghazwatu sawiq walamma raja abu sufyan ila makkata wa auqa allah fi ashabihi bi badrin bi ba'sahu أوقع الله بأسه في أصحابه في بدر نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في مئتي راكب فنزل طرف الأريض وبات ليلة واحدة في بني النظير عند سلام ابن مشكم فسقاه وبطن له من خبر الناس ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أسوار أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه والمسلمون فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان والمشركون وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق فسمي, فسمي الغزوة السويق وكانت في ذي الهجة من السنة الثانية للهجرة ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد وقد استخلف عليها أبا بابا شكما أبو abin أغزوة السويق يا عند أبو سفيان يداو مكة kuma ya ga abin da Allah ya afkar a cikin mutanensa lokacin da aka je yakin badar mun faɗa cewa an kashe mutum saba'in an riba ce mutum saba'in wannan abu ya bakanta abu sufyan kwarai da gaske kenan sai ya alwashi ya ce ko ruwa ba zai taɓa kansa ba ko wanka ba zai yi ba ya yi alkawari ba zai yi wanka ba sai ya je ya yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama yakin ba a gama shi ba bai yadda ba ya tara mutane mutum ɗari biyu mahaya dabbobi ya je ya sauka a wani wuri da ake ce da shi tarafal uraid sunan wuri ne wanda yake kusa da madina nan ya je ya sauke zango ya kwana ɗaya a wajen ƙabilar banu nadir a wajen ƙabilar banu nadir wasu suka ce a ƙabilar banu ƙuraiza amma dai banu nadir ɗin shi ya fi inganci akwai wanda ya karɓi bakuncinsa ne sallam Ibn mishkam ya shayar da shi giya ya ciyar da shi kuma ya ba shi labarin wato manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma shi da sahabbansa da daman za ka je ka yaƙi mutane dole sai ka samu labarinsu an yi kaza an yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma yanzu suna kaza ko suna da ƙarfi kaza ko suna da rauni kaza ya gari a cikin wato mutanensa sahabbansa kenan saboda mugunta wato irin ta kafuri, ya je gonarsu ta dabino ya sa aka yi ta sassare dabinan dabinan nan wato su ne arzikin mutanen madinan nan kamar yanzu misali mutum zai je yaƙi sai ya je ya samu babbar kasuwa a gari inda dukiyar mutane take duk ya je ya sa wuta a ƙone kasuwan nan kaga ya musu illa to shi abu sufyan ya kasance tare da mutanensa suka ɗauki makami kawai tunda ba su haɗu da annabin ba ba su haɗu da sabon ba suka ce to mu musu barna wai ramuwar gayya ce ai wa amara fa qatta aswaran min an-nakhl yaje ainihin wato ya sare da bene kalmar aswar a ana nufin asauru ne bisad asauru ana nufin tarin dabinai bishiyar dabinai duk ya sassare su suka wayi gari sabon nan kawai sai dai suka ga gonakinsu an sassare su ka duba dabino kafin ka dasa shi ya ɗauki lokacin da zai tsiro har ya rinka baka 'ya'ya ka kai kasuwa ka je ka sayar ka ci abinci ai za ka daɗe wannan yana nuna mana abokin gabanka yana da hanyoyi da da zai faɗa da kai fa hanyoyi da da zai yi faɗa da kai Allah kiyaye ya samu wani mutum cikin mutanen Madina ya kashe shi da shi da wani ɗan'uwansa, uwansa halifinsa wa ƙatala rajulan min al’ansari ansari wa halifan lahu sun makarar raji'an Abu ne ya ce kawai mu koma gida mun yi aiki ai Inda ba iya shiga cikin Madina ya je ritsa Annabi ba alaihi salatu wassalam ba to amma dai ya ta'adi ya tafi manzo Allah ya samu labari sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu labari um, cewa ga abinda kafirai suka zo suka yi da jagorancin Abu Sufyan annabi ya yi alwashi lokacin da ya samu labari ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم bihi ana nufin alimabihi. da ya samu labari ya gane cewa abu sufyan ya zo ya yi to annabi ya yi alwashin cewa za a yi maganinsa fakara da fi talabihi manzo Allah ya fita yana neman abu sufyan da shi da mutanensa wal muslimuna da sauran musulmi fa balaga qurquratul kudur sai da ya isa wani wuri mai suna a qurquratul kudur shi ma wani wuri ne a hanya yake a kusa da madina ba dai dab da dabba yana zuwa ya tarar da abu sufyan ya gudu ya tafi fatahu abu sufyan wal mushrikun abu sufyan ya gudu kuma ya gudu ya bar guzurinsu da yawa don sun taho da guzuri wanda za su yi faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ci abinci su yaƙi annabi ya bar wa alƙarshi da mutanensa wa alƙau shay'an kasiran min azwajihim suka zubar da abubuwa da yawa na guzurinsu mina sawiqi gari suka bar gari har gari suka tanada na alkama wanda ake niƙawa ana haɗa shi da nono da zuma da mai a cakuɗa abinci ne sosai a wajen su laraba to shi yasa da aka je aka samu sun gudu sun tafi sun bar wani annabi ya ce ku kwashe ya zama ganima to shine dalilin da yasa aka sa wa yaƙin suna ghazwatu sawik ghazwatu sawik me a sawik din gari sun gudu sun tafi sun bar gari da yawa da yadda ake da garin na gaya mana to shine kwashi aka kwashi garin to shine ake cewa ghazwatu sawik a wani lokaci aka yi wannan yaƙi ai ko wannan ƙoƙarin wannan yaƙi a watan zulhijja shekara ta biyu bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam sannan manzo Allah ya dawo Madina a lokacin da zai tafi ya bar wani sahabinsa mai suna Abu Lubaba Abu Lubaba shine ya bashi ya rike mai ganin annabi yana da siyasa kwarai da gaske ta istiklaf din yau sai ga ya ba wancan gobe sai ga ya ba wancan kowa dai a jarraba shi a gwada shi a ga ƙwarewarsa kuma an nuna masa jagoranci da shugabancin al'umma to akwai wani yakin kumudu malai ce faslun ghazwatu zi amar ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة ثم غزا ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كلها كله ثم رجع ولم amar هربا شما غزوة ذي أمر بأياك ما أنت فدي أما بأيبا أنا قم وانا غزوة السويك manzo Allah ya zauna cikin sauran kwanakin Zulhijja tunda mun ce wato a watan Zulhijja ne ya nufaci Banu Ghatfan wannan Ghatfan kai kabila ce a najd ya tunkare su ya tafi lokacin da zai tafi ya sa usman bin affan ya ce shine wakilinsa a madina allah ya dirshi ya je najd din sai da ya tsaya wata guda wato minas sanati saniya har sai da ya kai safar Shi ne safaran minas sanati Saniya. watan nan na safar a shekara ta biyu duka watan gaba ɗaya ya tsaya amma ina dalilai sun hana masu yawa ba a yi yakin ba shi ma dai ya dawo gida bayan shi akwai wani yakin kuma ghazwatu buhran kaga duk wannan yakukan duk ba a yi ba banu sulaim ba a yi ba as-sawiq ba a yi ba zi'amar ba a yi ba sai Quran. Summa kharaj sallallahu alaihi wasallam fi rabi'in al-akhir yuridu Quraisyan. Wastakhlaf ibn Umm Maktum fa balagha Bahran. ko Bahran ma'adinan fi al-Hijaz. Summa raja'a wa lam yalqa harba. Shima wannan a watan Rabi' al-akhir annabi ya tin ya kama hanya ya tankari Quraishawa ya bar Abdullah ibn Umm Maktum. har sai da ya kai wannan wurin sunan buhran ɗin ko bahran sunan wurin ne da za a yaƙi wani ma'adini ne a hijaz wato wani wuri ne da ake ɗiban dukiya a cikin ƙasa a hijaz wadda kafiran suke wurin to shi ma dai nan Allah ya dawo ba a yi yaƙin ba sallallahu alaihi wasallam to akwai wani yaƙin kuma ba zama kenan ghazwatu bani qainuqa wa naqada banu qainuqa ahada wato tawaif al-yahud bil madina al-ahada wa kanu tujaran wasagha wa kanu nahu 700 muqatil فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهسارهم واستخلف على المدينة بشير ابن عبد المنذر فحاصرهم صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ليلة ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم فشفع فيهم عبد الله ابن أبي ابن أبي ابن سلول لأنهم كانوا خلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في طرف المدينة بنو قينقاع wasu ƙabilu ne daga cin ƙabilun yahudawa a madina an yi alkawarin zaman lafiya da su kamar yadda akwai banu ƙuraiza akwai banu nadir akwai banu kainuka to su waɗannan duk yahudawa ne kuma dukansu akwai alkawari tsakaninsu da annabi ku zauna lafiya ku zauna a garinmu kar ku yaƙe mu ba mu yaƙe ku ba za a yi kaza za a yi kaza an yi alkawari da su amma suka warware alkawarin dama ba mamaki don kafiri an yi alkawari ya warware abun mamaki shine musulmi a yi alkawari ya warware amma arne da ba ruwansa da wani ƙur'ani ko hadisi baya jin akwai wanda zai ba shi doka ya bi don ya warware alkawari wato Allah ya sawa'i to sai suka warware alkawari mutane ne yan kasuwa ko makera ne kanu tujjaran wasaga tujjaran wasaga suna gyara zinari da dirhami da rahim suna sayarwa tilam ne su tilam wahida ne na tilma sun kai mutum 700 mayaka 700 wa kanu a 700 muqatil manzo Allah sallallahu ya fita dan yaje ya kewaye su lihisarihim ya tsare su ya kewaye su a lokacin da zai tafi sai ya sa Bashir ibn al-Munzir ibn shine wakilinsa a madina kula duk yaƙi annabi baya tafiya sai ya bar wakili kuma bai tsaya a kan mutum ɗaya ba yau ya sa wancan a tafi da wancan yau ya sa wannan a tafi da wannan wanda Allah sai da ya kwana goma sha biyar ya kewaye su kwana goma sha biyar suka sauka kan hukuncinsa abin da ya faɗa musu ya ce ga abin da za yi to wannan munafikin abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai ku ga alaƙar malam ku ga alaƙar shi ne ya zo wajen annabi ya ce da allah yana neman musu ceto idan ba rami mai maganar cewa akwai rami aya hankali da rami yahudu fa da aka yi alkawari suka karya alkawarin amma wannan munafikin shi ya zo ya matsanta wa annabi kamar yadda imamu ibn kasir ya ce alaha ala rasulillah ya takura wa annabi don allah a kyale su ashe gindinsu ɗaya wakilinsu ne shi to sharrin munafiki kenan yana can yana tare da wasu amma yana musu aiki ne a nan za ka ɗauka ɗan uwa ne kana tare da shi ka saki jiki da shi zai zo ta aiki a kanka ya sa a yi maka illa nifaƙa ba ta yi ba suna da ƙawance hulafa al suna da ƙawance da da ƙabilarsa ta khazraj in an ce halif ƙawa shi kuma shi ne shugaban khazraj fa shafa'ahu fihim annabi kuma da hakuri irin nasa sai ya ce kenan ya fa san munafiki ne ya san munafiki ne annabi ya ce an karɓi ceton naka a tafi shi ne dalilin da ya sa ba a ba yaƙin ba wa kanu fi tarafil madina suna zama ne a can ƙarshen madina su banu kainuka waɗannan abubuwan duk da aka kawo mana bayani akan yaƙe-yaƙen nan wannan ya nuna mana annabi bai zauna ba jihadi ya yi ta yi saboda duk waɗannan ƙabilu da ake gaya muku barazana ne ga musulunci fa shi maƙiyin da yake kusa da kai in ka bar shi ya ƙarfi to zai maka illa illa illa zai maka illa don lokacin da ka bari a kusa da gidanka akwai wasu marasa tarbiyya ka zuba musu ido ka kyale ba yi hanyar da za ka yi a gyara su ba to wata ranar shi tarbiyyar nan sai ta tsallako gidanka ko kuma ka bar unguwar duk lokacin da ka bari a unguwarka akwai wasu kiriminal maɓarnata suna yin ɓarna kuma ka san barna suke mutane ne da ba a san su mutane ne da suke nufin shari, ko barayi ko 'yan fashi ko 'yan luwaɗi ko 'yan ƙungiyoyin nan na zamani kuma ka sani ƙulle-ƙulle suke kai shiru baka je ka kai rahoto wa jami'an tsaro ba don a zo a yaye muku wannan sharrin ba ka zuba ido to wata in suka yanko wani bala'in duk sai ya shafe ku wattaqu tan? la bannan alladhina zalamu minkum khassa duk lokacin da kaga yaro yana wasa da wuta a kusa da kai baka hana shi wasa da wutan nan ba to wata rana wutar za ta kubuce ta cinye shi ta cinye ka wannan ku ɗauke shi a matsayin darasi kuma da siyasar rayuwa shi yasa kake jin ake ci annabi yana gama wannan ya tafi can saboda a samu a kiliyarin wuri ya tokuna kuna nutse duk lokacin da kake zaune a gidanka kana kwance kana jin tsoron makircin makocinka watakila zai iya haura maka ba za ka iya bacci ba in kaga kayi bacci to kana da aminci dama da hagun baka da damuwa amma in baka da aminci ba za ka yi baccin nan ba to shi yasa annabi ba shi da aminci ne da su kar wani ya ce a to shi yaƙi yake ta tafiya kullum yaƙi kullum yaƙi ya eh, dole saboda ai addinin ma ba zai yi ba zaman madinan ba za ta yi ba yanzu ba ga wannan yahuda bane banu qainuqa su a madinan ma aka ba su gindin zama aka ce a zauna dan a zauna lafiya da su amma suka karya alƙawarin to tunda sun karya alƙawari kaga za su zo su fake shi su kashe shi wata rana ko su kashe bai samu bai gashi kuna gani yanzu yanzu Abu Sufyan ya tsallako ya taho ya baro Makka ya zo ya samu gonakin su mutanen Madinan nan ya zo duk ya sassare musu da binai saboda a karya ƙarfinsu to shi yasa ai annabin baya zama shi ma dole ya je ya kai farmaki su yi ladabi to wannan shine hikimar saboda kada watakila wani ya yi wa abun wata irin fahimta ta daban na buga muku misalai ko yau da gobe a rayuwa yanzu misali ko ɗanka ne misali yake wata makaranta sai ka ji akwai rashin tarbiyya ai a cikin makarantar nan akwai yara masu shaye-shaye ko akwai masu daba ko akwai masu kaza cewa za ka yi ka gaskiya cire dana saboda me gudun kada ya je shafa masa wannan masifar to me yasa muna zaune da mutane a cikin unguwanni a cikin garuruka ana ganin yan ta'adda ne mutanen banza ne masu yada barna ne sai a zuba musu ido a kyale su zan yau gana cewa yan unguwa ne yan unguwa su suka sari unguwar kowa ba zuwa yi ba kar ku daina barin mabarnata suna zama a cikin in mutum yana cikin mutanen kirki ko dai ya zama mutumin kirki ko ya tafi inda ake iskanci je iskanci in ba ka bauta ranar sai ya jawo muku wata tsayar da ya shafe ku ya shafi 'ya'yanku ya shafi iyalanku gaba ɗaya shi yasa manzon Allah yake so ya kiliyarin sahar dole sai ya zama ya daidaita komai shine da'awar za ta samu tafiya Allah ganar da mu ga wani babban kafiri shi ma da ya zamanto barazana ga annabi alaihi salatu wasalam annabi ya ce a je a nemo shi a kashe shi don a samu zaman lafiya don akwai tsinannin da in ba kashe su aka yi ba wallah ba a zauna lafiya ba kullum makirci za su kulla wani fa mutuwarsa shine alheri a cikin al'umma ya mutu ya tafi a binne shi to shine mutane za su samu sanyi su samu sauki amma zaman sa la ga irin sunan imam ibn kasir ya ce faslun qatlu ka'ab bin al-ashraf ka'ab ibn al-ashraf nan insha Allah wani lokaci mun samu dama za mu karanta tarihinsa ba tarihin kirki bane ba babban ba yahudi ne mugu dan ta'adda yana nan gidansa har yanzu a madina har yanzu a kan dutse dutse malam bakin dutse malam wuri marar ni'ima amma saboda sharri a nan gurin ya zauna akwai hisin ɗinsa akan kai ziyara a je a ga wurin to ga abin da ya faru wa amma ka abu bin al-ashraf al-yahudi كعب ابن أشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي وكانت أمه من بني وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين فندب به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله فقال ملك بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة بن وقش وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة والحارث بن أوس ابن معاذ وأبو عبس ابن جبر وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح فذهبوا إليه واستنزلوه من قطمه ليلا وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم fatma'anna ilaihim falamma istamkanu minhu qataluhu la'anahu Allah wa ja'u fi akhir al-layl wa kana laylatan muqmira فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي فلما انصرف دعا لهم وكان الحارث ابن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه فتفل صلى الله عليه وسلم على جرحه فبرئ من وقته ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود الله أكبر إمام ابن كثير يكتشوا أما ونن كاب ابن الأشرف بيهودي mutum ne daga ƙabilar tayye mahaifiyarsa daga banun nadir ne wannan ƙabila ta banun nadir tsohuwar da ta haifi wannan kafirin daga wannan ƙabilar take to me laifinsa wa kana yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'minin ka rike sunansa ka'ab bin al-ashraf ka'ab ibn al-ashraf mutum ne mai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam cuta kaka ko ba komai ko ana akai fatiha aka tsaya to cutar da manzo Allah yake ya hana annabi sakat idan ya yi can sai ya can zagi waka shirye-shirye kulle-kulle a tura ya za a gama da annabi yana madina annabi yana madina wa yushabbibu fi a asharihi bin sa'il mu'minin sai rinka zuwa yana kiran matan mu'minai yana kiran dangantakansu wance yar wance yana musu waka ta rashin mutunci shine yushabbibu Um, yana ambatan mata da nasabarsu a cikin waƙa kuma yana yin ɓatanci maganganu ne na batsa ga matan musulmi ba daɗi a ji wani yana yin waƙa yana kiran matanku ko musulmi yana faɗin maganganu a kansu na batsa na rashin kirki ba wanda zai yadda da wannan to haka yake yi bayan yakin badar sai ya tafi makka wa alabba ala rasulullah sallallahu alaihi wa mu'minin ya je ya ziga kafirai kalmar alabba tana nufin eh, allaba kai afwan ba alabba ba allaba wato tana nufin tana nufin harrasha tana nufin at-tahrit ya ziga kafirai cewa su zo su yaƙi annabi su yaƙi musulmi فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله النبي يا عينهم واتو sa musulmi yace ce su je su kashe shi tun daga abin da yake musulunci ya zaburar da su ya kwadaitar da su shi ne fanadi ba ya hudu ba yake cewa mallika abu bin al-ashraf fa innahu qad adha Allah wa rasulahu waye zai kawo mana kabu bin al-ashraf ko a mace ko a raye saboda mutum ne da ya cutar da Allah ya cutar da annabi ana gari ɗaya ana madina ya hana sakat ya hana addini tafiya sai cin mutunci da batanci kuma kullum an kwanta ana kwanciya akan tsoronsa annabi ce kai ya kamata a maganin mutumin nan alaihi salatu wassalam waye zai bi kansa sai ga wasu mutane da aka zaɓa cikin mutanen madina daga kuma ƙabilar al'aus muhammad bin maslama ɗaya abbad bin bishir ibn waksh biyu da abu na'ila wanda sunansa silkan ibn salama ibn waksh uku ko Ɗan uwan Ka'ab ibn al-Ashraf din ne min ar shi wannan ka duba sai aka yi dabara sai aka samu dan uwansa wanda tare suka sha nono dan ce dan uwa ba dan uwa a musulunci ba da suna yara jarirai mace ɗaya ce ta shayar da su to kaga yana ɗan jin dama dama kamar wannan suna da kusa da shi da al-Harith ibn Aus ibn Mu'az na hudu da abu abs ibn jabr na biyar wanzu Allah ya musu izini ya ce ku je duk bayanin da za ku yi masa na yaudara ku nuna masa bakwa tare da ni ko an samu matsala tare da ni ku je ku gaya mai don ku yaudare shi ku samu kashe shi wannan yaƙi daman ba ku ji an hausa an ce yaƙi ɗan yaudara ba ne to yaudara a yaƙi halal ne yaudara a yaƙi halal ne don baya yiwuwa sai da yaudara akwai mugun da sai ka yaudare shi ka gama da shi in ka fito firi falo gaba da gaba ba zai yiwu ba ya yi ƙarfi wa adina lahum an yaqulu ma sha'u min kalamin yakhda'unahu ya musu izini su faɗi abin da suka ga dama na zancen da za su yaudare shi Ya yace walaisa alaihim fihi juna. annabi ya ce ba ku da laifi duk abin da kuka faɗa ku je kawai to kaga za su je gurin wannan babban kafiri suna musulmi dole fa sai sun canja riga sai sun canja fuska in ba ka ba daman yana ganin su ma zai ce to sun zo da matsala ne za mu zo mu karanta cikakke kisan nan gaba insha Allah ta'ala kamar yadda da mun taɓa karantawa a baya shikenan ya ce ku je duk abin da ku faɗa ku faɗa suka tafi wastanzaluhu min utumihi laylan suka sauko da shi daga benensa daga gidansa yana sama suka ce sauko suna son magana da shi da daddare suka yi suka tinkare shi wata taqaddamu ilaihi bi kalamin muhim ta'aridu bi rasulai sallallahu suka gabatar masa da zance wanda a wannan zancen yana nuna cewa ana taɓa annabi ne ko ya za a yi a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi suka nuna dai su kasancewansu ma da annabin nan sun samu matsala yaya za a yi a shirya a gama da annabi tunda an so masa da babbar kwangila sai ya yadda to wannan kaɗai ya isa ya nuna maka wannan mugun mutum ne kuma adawar tasa ga manzon Allah wato ta isa wato akram kallawa ana yin bayani cewa babu mutumin da ya gamu da kiyayya gaba kuma gabanta wato ta a yi eliminating ɗin shi a raba shi da ƙasa gaba ɗaya a raba shi da duniya da rayuwarsa ba irin mutumin da ya gama da wannan irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rayuwar ana karanta ma sai ka ce wai shi manzo Allah ya ma aka yake yin bacci wancan yana neman sa wancan yana faɗa da shi wancan yana kaza da shi wancan yana wallahi malam haka ya ƙare rayuwar tasa cikin haƙuri dole sai da haƙuri kai ma ya kamata ka sani lokacin da ka riƙe gaskiya ka ce a kanta za ka tafi wallahi ko a cikin gidanka sai ka samu matsala da iyalinka mata in dai ka ce za ka yi gaskiya kar ka je ko ina matarka tana daga cikin adu yadda za ta yaƙe ka akan wannan gaskiyar sai dai wanda Allah ya zaɓa ‘ya'yanka kan damun ba magana ba magana wannan ba magana sai dai zaɓin Allah kawai za ku yi ta rayuwa ne haka suna kallon ka kana kallon su ba dai da za su kau da kai amma su ba su yarda da tsarin da kake kai ba za su faɗa masu ce wannan ra'ayinsa ne haka ya ga dama yake amma mu mu ba haka muke so ba laifinka ka ce za a yi gaskiya to ballanta makota in dai ba fahimta kuɗe ba Ballanta na a wajen aiki Ballanta na a kasuwa Ballanta na a cikin mu'amala ka ta rayuwa kawai ku rike cewa duk wanda ya rike gaskiya zai iya samun matsala ka ji a ranka kawai in dai kana kan gaskiya akan ko ne kawai sai ka samu matsala kuma haka sannan rayuwar take ba za a barka bane shi mara gaskiya baya son mai gaskiya shi kuma mai gaskiya sai ce sai ya yi gaskiya a inda yake sai ya jarraba koya saboda bai zai dai lalata rayuwarsa da addininsa yana bin mutanen banza ba haka abin yake za a yi kiyayya da kai ya za a yi a kammala da kai ya za a ture ka damun ƙarshen solution ɗin da za a yi wa ɗan adam in ba a san sa a halakar da shi to ana zaman lafiya haka kawai ma za ka wani baya son ka baka masa gobe ba ko sai ya tsane ka sai wallahi ni na tsanuwa ne me ya maka wallahi kawai ba na son sani jininmu ne bai haɗu ba jahili mara hankali ina ruwanka da wani da zaka ce jinin ku bai haɗu ba ka san sa shi ba zagin ka yayi ba ba faɗa ku kai da shi ba ba abincin ka ya hana ma ba ba aikin ka ya hana ma ba haka kawai ka ga mutum dan uwanka musulmi wallahi ni ba na san wani ni da mun tunda na gan shi ma na tsane shi ka tsane shi akan me to wannan kalma ce ta jahilai marasa fasali marasa hankali da ba sa sauraron ilimi ka shiga uku idan ka mutu kana kin wani ɗan uwanka musulmi bai maka komai ba ka shiga uku don hakkinsa ka taɓa hakkinsa kuma ka rusa dokar Allah ta alwala'u son juna da ƙaunar juna li ajli kalimati la ilaha illallah saboda kalmar la ilaha illallah mu riƙe gaskiya mu yi haƙuri da ita tunda annabi ya haƙuri mu ma sai mu yi haƙuri kowa kuma iya gwargwadon matsayinsa iya ibtila'in da zai gamu da shi gwargwadon yadda Allah ya kai ka gwargwadon matsayin da kake da shi gwargwadon jarraba da Allah zai maka yadda rafi ulƙadari ne kai to dole jarraba za ga babba ce a inda kake idan kuma baka da matsayi can sosai iya da yadda kake da Allah zai ajiye zai zai maka ibtila'i shi ciwo in ka san za ka same shi ko matsala in ka san za ta same ka to lokacin da ta zo maka kan ɗauke ta cikin sauƙi ba za ta hana ka harkokinka ba haka za a yi ta murzawa amma matsalar abu shine baka san shi ba baka taba karanta shi ba ba a taba baka labari ba yazo ya same ka to yanzu yanzu zai ragargaje ka sosai to shine amfanin ilimi mu yadda rayuwa ibtila'i ne za a jarrabe mu dole sai an jarrabe mu wala nablu annakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يشي وبشر الصابرين ونبلو أخباركم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون haka rayuwar take aka cutar da annabi aka cutar da shi ya zauna ya rike kansa ya ce in ya ce rahimallahu musa Allah ya ji kan annabi Musa faqad uziya aksara min hadha fa sabar yace an cutar da shi sama da haka amma yayi hakuri mai hakuri kuma yana da lada mai yawa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ina fa faɗin wannan magana ina maimaita ta ba wai sai akan addini ba ba za ka gama da jarabawa ba sai akan addini ba a rayuwar gaba ɗayanta ibtila'i ne wani a jarabe shi da ciwo ya yi ta zuwa asibiti yana kashe kuɗi ciwon ya ƙi warkewa da ya ɗan samu ɗan dama dama wata ɗaya wata biyu yana murna can kuma wata na uku sai ciwon ya sake dawowa in bai kyautata wa Allah zato ba sai shi ka ji ya ce to shi wai me yi ne wai wani za a jarrabe shi da da iyali a gida shi kuma za a yi ta gasa shi a gida ko ‘ya'ya ko mata ko kuma dangi bilmunasaba <laughs> Allahu akbar Allahu akbar bilmunasaba a satin nan wani bawan Allah ya same ni wani ma'aikaci ne custom ne shi babban ma'aikaci ne ya ce ya zo masallaci ana karatu wata rana ya ji na yi ta bayani akan abin da ya shafi haɗarin cin haram da cin hanci ya ce wallahi malam ranar da na tashi daga inda nake ku ji wannan labarin da kyau da ƙyar na tashi saboda kawai ni gani ne gani na kake kawai kana faɗin maganar nan kamar an zo an baka labari ne a kaina ban san shi ba wallahi ban taɓa ganin sa ba na ce masa ai wannan ai nasi ne ai abu ne a rubuce ai ai annabi ne ya bayani Allah ne ya bayani so duk wanda ya hau track din wanda ya shiga layin shi shikenan dole sai ji da shi ake ce malam ana gamawa na je na tsaya ne wa kaina tunani yace ce aiki muke ana ba mu albashi amma mukan ba da kuɗi a kai mu gurin da ake samu kwastam ne shi Ya ce malam cin hancin ya isa mu kwace kayan mutane da gangan har abin da ba a ce a kwace ba ma iya wautar ka iya da za mu cuce ka mu kwace kayan mutane su yi tabi su tabi mu ce sai an ba da kuɗi idan an kawo kuɗin sai mu ogan mu ya karɓa kuɗi ma kuɗin kuɗi wani kuɗin ma an karɓa sai ga mutum in ya je sai da kayan ma me zai samu ya ce duk muna cin wannan ya ce ko kuma mutum zai shigo da wani kayan da gwamnati ta haramta sai ya zo ya gyaran hanya kafin ya siyo kayan kafin ya ɗoro kayan ya zo ya same mu a yi ciniki mu yanka masa miliyoyin da muka ga dama kowane kaya kaza a yi yarjejeniya da komai muna rike da bindigogi da komai muna abuna amma in an zo ko juyawa ma muke sai mutum ya je kamar fitsari yake yi sai mutar ta wuce ya ce an biya ne ya ce amma duk sati mu banda albashi duk sati maƙudan kuɗi ake raba mana yace ni farkon shiga na sai aka kamo ogana ya kira ni aka bani kuɗi masu yawa haka aka ce ga naka kowa ya fito yana murna sai na ce ranka kai daɗe wannan kuɗin na mene sai ce albarkacin hanya ce wallahi wallahi malam wannan ni da shi malam yana hawaye yake ga magana ce to ce to alhamdulillah ya ce na ji daɗi Allah ya kawo ni wurin samu ya ce na kashe kuɗi ina kan kashe kuɗi wa musamman mahaifiyata da kuma wata yata da ta riƙe ni da 'yan uwana ya ce kuɗi nake sake musu nima tun da ina samu sai suna ta murna cewa ɗan uwa ya samu kuɗi hidindimu da wani abu ya tashi mahaifiyata sai in tura mata dubu ɗari kaza da wani abu yar uwata yan uwana dubu sittin saba'in ɗari kaza ba da sauran ya ce haka nake rayuwa ya ce amma ranar da ka zo kai wa'azin nan sai na ce kai ni fa wannan abun ba zan iya yin sa ba na haƙura na sha wahala iya wahala ya ce to yanzu ina komawa sai wani ɗan uwana da Allah ya nuna min abin cewa in dawo kansa shi ya fi muna zaune sai na ga wani sabon ma'aikaci yaro ne sabon ma'aikaci kawai sai ya zo wuce ta gaban mu da wata sabuwar mota sai nake ga aboki na ce wana ya sai mota ya ce sai abokina shi aboki abokina ma'aikaci sai ya ce ma ya burge ka ne sai ya ce a warai kuwa yana zuwa har Allah ya sa ya samu alheri ya sai mota ai kaga abin nan ya ce to kada wannan ya baka sha'awa ya ce ba kuɗinsa bane ba albashinsa bane kuɗin banza ne da muke karɓa na mutane ya ce shi wannan mutumin baya karɓa ya ce kaga nan wallahi iya albashi na nake rayuwa da shi ba wulakancin da abu ba ya ce wallahi gadi suke tura ni saboda sun gaba na karɓan kuɗin sai su tura ni wani guri in je can zauna ina gadi su kuma su je can suna ta karɓa da su da wannan ya ce amma na yadda ya ce a hakan wallahi tallahi suna karɓan kuɗi duk sati amma in Allah ya sa yadda idan wata ya zo ƙarshe wuri na suke zo in ba su rancen abin da za su ƙarasa ya ce malam wannan abin shi ya buga min hankali na ce yanzu duk kuɗin da muke karɓa wannan shi kuma baya karɓa albashinsa kawai ya dogara da shi ya sai fili a garinsu yana ginansa a hankali ya ɗan abin nan amma kuma mu zo mu karɓi rance a gurinsa dubu uku dubu huɗu dubu biyar ina kuɗin da ake bamu ya ce daga nan na gane kuɗin haram ba su da albarka to malam shahid a ƙarshe akar kallan. ya ce malam yanzu bani da ibtila'i a rayuwata irin mahaifiyata da yar uwata mahaifiyata malam ta juya mun baya saboda na daina ba ta wannan abu na ce mata mama wallahi kuɗin da nake ba kuɗi ne na gasu gasu nan kuma ni na ji wa'azi kuma na gamsu gaskiya ba zan iya zuwa an kashe rayuwata mutum shiga wuta ba ta ce ita ba ta san zancen nan ba wallahi ita ma 'yar uwar tasa ta ce ba ta san maganar ba rowa ce ya ce kuma an yi mana alfarma mu ‘ya'yan manya ne an sama mana aikin nan muna nan da yawa mun kai kusan goma ya ce sauran duka suna hidimar kuɗi motoci waye waye da sauransu amma ni kuma yanzu ina daina karɓar wannan abun na samu natsuwa a raina kwanciyar hankali amma kuma gaskiya ina ɗan jin jiki ya ce saboda na ɗauko rayuwar ba irin waje yacce take da ba ya ce to na zo ne malam kai mun fatawa tun da ka gaya mu wannan abun kuma na daina yaya zan yi da mahaifiyata ya zan yi da wannan yar uwarta musamman ita ta rike ni wahalhalun makaranta na da waye da sauransu ya ce ba abin da ban gaya mata ba tsohuwan wannan ta ƙi yadda wallahi ka ji kuɗi ko ka ji tsohuwa ta sha kaya kenan ya ce ya shiga damuwa ya a'a ya bar aikin ne a'a ya koma ya ci gaba da yi ne a'a ya zai yi ya ce kuma wallahi malam zaman lafiya na shine in nemo kuɗin nan na bata kawai to kaga wannan shi kuma inda ya gamu da ibtila'i kenan ya zo ne wai ko akwai wata 'yan dama tun da larura ce abu ya shafi mahaifiya ne ko a ɗan ɗaga masa ƙafa ya <laughs> na ce ina ina ina haƙuri za ka yi ta bata ka yi ta addu'a Allah ya taimake ka ta fahimce ka yi ce yanzu ma tafiya zai zai tafi wani gari can akwai wani 'dan uwanta da wataƙila kun an yi mata magana za ta iya fahimta to shi kuma kaga ibtila'in da ya gamu da shi Ke ne ce wallahi malam sai in buga mata waya tana jin muryata kyat sai ta kashe me wai me me kake kira na me za me me yace hajji na bugo ne in gaishe ki a wannan to na ji na gode shikenan ta ce da yace da ita za ta bugo waya sai mu minti 40 talatin, amma yanzu wallahi ko gaisuwa na buga mata minti ɗaya biyu kyat ta kashe to Allah kiyaye mu to shi yasa kullum muke faɗa muna maimaita jama'a mu yi haƙuri mu rayu akan yanda Allah ajiye mu duk lokacin da ka zo ka gina iyalinka akan ƙarya ko ka gina danginka akan ƙarya ko kai ka ce za ka yi rayuwar ƙarya ba za ka kai labari ba wannan duniyar da kake ganinta aka Allah ya yi ta a rayu a lallaba ka yadda kar ka yadda ka ji daɗi kar ka ji daɗi wannan kai ta shafa amma dai don a taimake ka ka zauna lafiya kar ka samu baƙin ciki da hawan jini da ciwon zuciya akan abin da bai kai ya kawo ba kurin dora rayuwarka akan abin da zaka iya yi kuma mutane ka daina musu ƙarya ka gaya musu gaskiya ka yi musu mu'amala ta gaskiya ko gidanka ne da kake gani iyalin nan namu da kake gani da 'ya'yanmu ka lazimta musu kullun su ci su sha mai daɗi kullun kullun su ci su sha mai daɗi kullun tuna mai tsada kullun abinci mai tsada ko da kana da wannan ranar da Allah ya jarrabe ka abubuwan suka juya to za su yi maka bore su ma za su juya maka baya amma ka gina su akan yawman yawman yau akwai gobe babu haka kurin na sha faɗa ana maimaita ka yi ƙoƙari ka canje yanayin gidan ka gaya za su canje yanayin abincin da ba ana cin kaza kaza kaza ka tunatar da su yaya talakawan gefen ka suke rayuwa amma kullum kai ɗari bisa ɗari komai naka na daban ne kullum. baka yadda ka rayu kamar ka kwatanta mana yadda wani dan uwanka talaka yake rayuwa me yasa aka ce mu rinka yin azumin litinin alhamis ne wai dan a koya mana akwai fa masu yini da yunwa ya suke ji darasi ne ai amma mutane ba su gane ba mutum ya samu wadata haka zai ta fankamawa yana yi yana yana wadata ne na'am ka ci ka sha halal ne amma ana jiye maka tsoron canjin rayuwa dan da yawa irinka sun samu kuma Allah ya ɗauke sai ibtila'i na rayuwa da Allah zai iya dora mutum amma wani zaka ga da zarar ya samu canjin rayuwa wallahi sai kaga ya canja za ga kamar kafiri kafiri haka za ga ya zama da kasa fahimta me ya same shi addinin ba zai yi ba kuma duk ya firgice ya rude saboda duniya ta kubuce masa yaro kullum ai masa shayi da biredi da kwai kullum shayi da biredi da kwai ka dafa mai dumame wata rana wallahi alaji kai masa dumame me wannan ka ce dumame ne mu ma shi muka ji muka tashi ya gane ana rayuwa da dumame Allah wallahi garin kwakin nan akwai albarka a cikinsa gashi nan ana sayar shi dan kaɗan za ka jika ya cika maka kwano kuma ga riƙe ciki gini za ka kana shan ruwa lafiya kalau wallahi kuwa a tuƙa shi a yi shi to inyamurai ba shi suka ci suke kaga inyamuri jajawur ba garin kwaki suke ci mun tsaya muna ta wahala a jarraba shi iyayenmu da kakanni sun nuna mana wallahi tuwo idan aka yi kanzo sai a ɗora shi matanmu yanzu Allah ya sawwaƙe a ɗora shi a ɗora kanzon nan bayan an kwashe ya bushe ɓawon ɓawon tuwon ya bushe a cikin tukunya a karkaɗe shi a tara shi wata ran sai a zo a buga shi a turmi a daga shi wallahi ya fi shinkafa da wake daɗi Allah nake gaya muku jarraba ku gani idan ya sha kuli-kuli mai kyau ka yi masa man gyaɗa aka ɗan yanka albasa a ci malam ana magana kafu wanda ya ci kaza da waye abin amma waye san shi ma yanzu amma yanzu yaro zaka zo ka bashi wai wai shayi wai wai ba madara wai sai ya sa kafa ya buge shi dan karamin yaro ba dan nazari school wai ai ba madara maganin ka kai ka koya mai kullun sai ya sha madara a yi haƙuri ka san wannan maganganu wani lokaci ba son su ake musamman yaran gida gani suke ana shiga hakkinsu amma dai wannan shine gaskiyar magana Allah ya mana akwai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su damar su yi wannan abu ya je ya yi musu bayani ai suka yi masa bayani ya samu nutsuwa tun da ya samu damar a kashe annabi falamma stamkanu minhu qataluhu la'anahu Allah imam ibn kasir ya ce yayin da suka samu dama ya ce wallahi suka kashe shi Allah ya la'ance shi waja'u fi akhir al-layl suka zo a ƙarshen dare wa kana laylatun mukmira a cikin wannan daren ba su iya koma gidajensu ba su kai wurin annabi sallallahu alaihi wasallama dare ne wanda yake akwai farin wata fantawa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka ƙara saki gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun yusalli Allahu akbar a wannan daren malam suka tarar da shi yana qiyamul layl kai malam Allah shi mana afuwa Allah ya mana afuwa malam Allah ya mana afuwa a wannan daren ba wai bacci suka samu yayi ba yana tashe yana sallah haka fa ya kare rayuwarsa yana bin Allah shi annabi ba abin da yake masa daɗi irin ya bauta Allah kuma shine wai ake so ni da kai mai kokari mu koya koya ya mu jarraba mu gwada in na filfilin nan na dare da na rana da na bayan magariba da na bayan kaza a rinka tabawa ai koyi da annabi shine sunna din an ce ka zama ahlus sunna to me bin annabi kenan man sarafa da'a lahum yana idan da sallah sai kawai kama musu addu'a kaga wannan kaɗi ya sa sun samu albarka wa kana al haris ibn aus qad juriha bi ba'd suyuf ashabihi harisu ibn auf an yi masa rauni da ainihin wato takwabin wasu daga cikin yan uwansa ma'ana an zo kokarin kashe ka abu al-ashraf sai wani ya kuskure shi ma ya sare shi ya masa rauni haka ya zo da jini a wannan daren manzo Allah ya kama jikinsa inda aka yi masa raunin fattafala ya mai tofi sallallahu alaihi wasallam ala jurhi akan raunin fa bari amin ta ki kawai ciwon ya a akar makalla Allahu akbar kai mutanen nan malam sun ga wani abu wato wato sun ga ikon Allah malam ciwo yanzu yanzu jini an sare shi ba jini ba annabi ya ce kawo ya daga hannu yi masa addu'a take wurin ya hade ya dawo ba ma maganar je ka sai an jima ko gobe ko na subhanallahi Allahu akbar thumma asbaha ya yahud yatakallamuna fi qatlihi an wayi gari kawai yahudawa na madina sai suka kama surutai suna maganganu ai an kashe an ji an kashe ka'ab bin al-ashraf za su ɗaukansa, za su yi kaza za su yi kaza suna ƙoƙarin su firgita ƙasar, su firgita musulmi sai annabi ya ce to dubba Yahudan da aka tare da shi a madina ma shi ma a kashe shi sai gudu suka ta haɗa kayan suna tafiya shine maganin su shine daidai da su shi yasa bar yahude ba zai taba son musulunci ba ba yahude ba zai taba son annabi saboda wannan tarihin duk an karanta musu idan an zo babin yi musu bayanin adawar annabi ai duk wannan hadisan sun san su adawar da za su yi wa manzo Allah su ce yanzu ku duba ubanmu wane wane wane mai suna kaza shi fa Muhammadun nan shi yasa kai kaza to shine ba yahude za ga yana da hikidi yana da riko baya son annabi Muhammadu baya so kai kuma yanzu ka ce shi kake so ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi kun ce kuna son su su kuma ba sa son kuma an ce wai yanzu duniyar wai dole a rayuwa irin tasu wai ita ce wai wai su ne suka ci gaba shine wai jin daɗi Allah ya kiyaye mu ubangiji Allah ya sa mana mu gama duniya lafiya Allah sa aljanna ce komar mu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh